To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da ke taɓo batutuwan harkan kasuwanci da tattalin arziki. Sunana Haruna Ibrahim Kakangi. Kamar yadda masu iya magana ke cewa noma tushen arziki Noma babbar harkar samun kuɗi ne ba ma ga mutum shi kaɗai ba har ma da ƙasa matuƙar dai ta riƙe harkar da kyau. Shirin namu a yau ya karkata ne zuwa tarayyar Najeriya inda noma a ƙasar ke ƙara samun ta goma shi har aka fara kallon shi a matsayin sana'ar zuba jari domin ci gaban ƙasa. Hakan ya sanya ƙasashen Najeriya da Indiya suka yunƙuro domin yin haɗaka ta yadda za a inganta harkar ta noma a Najeriya yadda al'ummar ƙasar za su amfana. manyan jami'an gwamnati da 'yan kasuwa daga kasar ta indiya sun haɗu da takwarorinsu na najeriya a garin abuja babban birnin tarayya domin ganin haƙar da aka sa a gaba ta cimma ruwa shirin ya dubi irin moriyar da ake sa ran za a ci inda wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorantar wannan yunkuri tsakanin ƙasashen biyu wato wani ba indiya dr saiful hassan ga kuma abin da yake cewa program da ana yi asotem shine associated chamber of commerce na india wannan chamber of commerce ya dade ya kai maybe shekara dari yana kawo mutanen business a wuri yan kasuwa a wuri daya so yanzu mun zo an yi branch na asochem a nigeria mun kawo wanda suna da interest a cikin gona daga india kuma daga nigeria zama a wuri daya su ga opportunities wurin da za su yi eh, cooperation together ka gane su zo tare haka yawa to ganin cewa india dai a duniya dai kowa ya san ta yi nisa a harkar noma najeriya kuma gwamnatin da ke ci yanzu tana ƙara kira a koma gona a koma gona ta ina ne kake ganin wasu ɓangarori za ku taimaka wa najeriya wurin inganta harkar noman da musamman wuraren da kuka fi ƙwarewa hmm. kasan kamar in mun kai 1960s eh, 70s india bai kai nisa ba a gona amma yanzu a cikin shekara talatin nan kasan an yi gaba sosai ko a ina india yanzu ba za ka gan fili ko kadan ba yi gona ba kuma akwai mashin daban-daban akwai mashin kanana wanda mutum daya yana kananan gona haka zai amfani da shi akwai mashin da za a yi gona wanda zai kai gari gaba daya haka ka gane babban fili so cikin chamber of commerce wannan yanzu abinda muna so mu yi muna so mu yi introducing wannan abubuwa kananan machinery babban machinery su tractors harvesters da irin akwai kananan machine ma wanda mutum da zai amfani da shi za a sa abuwa cikin sai a samu mai ka gane mutanen da suna da interest a cikin gona sun zo mutane daga india mun inviting din su sun zo su zauna a wuri daya su gani don annan akwai fili da yawa kuma fili da yawa ba a yi gona kasan idan ana gona annan ana yi a exporting za a samu da yawa ma ba sai an yi amfani da shi a nan ba sai a yi exporting zuwa cameroon chad sauran african countries har ko back to asia ma dr saiful hassan kenan wani ba indiya wanda yake jagorantar haɗaka kan bunƙasa harkar noma tsakanin najeriya da indiya honorable bello nuhu dogon daji shine shugaban kungiyar masu sarrafa kayan gona a najeriya ya kuma bayyana yadda yake kallon haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu indiya ƙasa ce wadda ta ci gaba kuma suna yin mashin mashin ko wani iri daga sani na wajen sarrafa abubuwan gona so sannan kuma abubuwan su da suke yi suna masu karfi ne suke yi saboda haka wannan yarjejeniyar najeriya za ta amfana kwarai da gaske a wannan mu taɓo batun ƙananan manoma saboda ko su kansu sun tabbatar da cewa babu harkar noma ko kuma haɗaka da zai ci gaba ba tare da an tafi da ƙananan manoma ba dama ko kowace ƙasa tana bugun gaba da ƙaramin manomi saboda shi ne tushen noman ai daga ƙananan manoma da su ne suka haɗu suka zama ƙungiya in kana a ƙungiya gwamnati za ta fuskance ku a ƙungiya ta taimaka muku to ganin cewa wannan abu ne da ake sa rai za a ci moriya wasu sun ma yi nuni da cewa a duniya ma kusan za a ce ba ƙasa mai kyawun noma irin na najeriya kana ganin wannan dama za a iya farfado da ita ganin cewa gwamnatoci da dama sun yi ruwa wannan bangare rikon na kashi tsakani da allah duk abin da ka sanya ana nomawa a duniya in an ka to aka gwada shi a najeriya za a samu nasarar shi dalili Allah ya ba mu ƙasa mai albarka kaga citta ɗin a duniya ana neman mu waken soya ana neman shi a duniya sosai da sosai yana da mai da ake bukata akwai sunflower fulawar rana ɗin eh, eh, eh, ka san tana da mai ana neman manta sosai a duniya kuma najeriya muna da shi ga man gyada. to tsakani da allah ka san harkar noma gwamnati tana da nata laihi mu ma 'yan ƙasa muna da namu laihi ka san dalili mai din nan shine ya mai da sakarkaru ya mai da mu ragaye dukkan abubuwan da ka sani muna nomawa in ka ɗaga shi ka kai shi waje za ka samu alheri ba ɗan kaɗan. tsakanin ɗan adam da kuɗi mutum ya kan mata ta yi saboda kuɗi kuma ana sabon aure saboda kuɗi ana karamin murya saboda ana wasan kuya saboda kuɗi. Tuku menene alfanun wannan haɗaka ga tattalin arzikin Najeriya? Tambayar da shirin ya yi wa Malam wa Aliyu kenan, ƙwararre kan harkar tattalin arziki a Najeriya. musamman yadda aka wabin da ake cewa diversification wato gwamnati ta ba noma mahimmanci to wannan zai sa irin waɗannan kamfanoni su ma su zo su ji gajiyar wannan tsari na gwamnati wanda kuma a ƙarshe talakawa in aka bunƙasa wannan su ne za su ci gajiyar wajen samun ayyukan yi da abinci gwamnati kuma ta ci gaba da samun haraji bayan ta samu haraji kuma ta samu karɓuwa a wajen talakawa. Mun gode kwarai Malam Mishau Aliyu. Wannan lamari kusan za a ce albishir ne ga manoman Najeriya domin idan har haƙa ta cimma ruwa kuɗi za su ƙara shiga aljihun jama'a musamman ma manoma. Alhaji Abdulaziz Abba shine shugaban manoman jihar Kano da Jigawa ga kuma abin da yake cewa ka san yanzu duk abin da ake magana a harkar gona shine abin da ake cewa value chain wato karawa amfanin gona daraja makon ka sai kai masara ka sai da ita yadda take to ana son kafin ka siyar ko dai ka surfe ta dusa ka siyar daban kwaya ka siyar daban ko ma ka yi gaba ka nika ta ta zama gari tsaki daban eh, wanda za a bara fusko da shi gari kuma je a yi tuwo da shi to idan kuma misali eh, wake ne na soya ka matsi mai a ciki kafin ka sayar da abin abu dusa kuma amin um, kulikulin shi kuma sai ka amfani da shi a sayarwa da masu dabbobi to abin da muke kokarin mai abin nan kenan Alhaji Usman Abubakar Gutumu babban manomi ne a jihar Niger da ke noma akalla kadada 500 ya kuma shaida cewa wannan dama idan ta samu za a ƙara gane cewa manoman Najeriya a baya sun wahala ta yin amfani da kayan aiki na gargajiya. yau ka da misali yanzu akwai abin da ake ce harvester harvester abin da ake abin girbi eh. na zamani eh. akwai irin wannan da ake amfani shi dan goyawa ina gaya maka inda za ka yi amfani da mutum ashirin eh. mutum ashirin idan ka ka mutum biyu da wannan dan mashi sai su yi aiki na mutum ashirin din To ganin cewa yawancin manoma suna a jihohi ne ko kuma a yankunan karkara. Shirin ya zanta da shugaban hukumar saka jari a jihar Kaduna Alhaji Sabiu Ismail ga kuma abin da ya ce. Wato wannan haɗin hannu da Najeriya da Indiya suke so su yi hanya ne mai kyau domin ci gaban mu Wato abin da nake so 'yan Najeriya su fahimta shi harkar noma mu ɗauka zuciyarmu daga al'ada mu mai da shi sana'a kuma wannan ba zai yiwu ba ba tare da ilimi da kuma amfani da hanyoyin zamani ba su mai da hankali a kan noman in aka yi haka bankuna da gwamnatoci hankalinsu zai fi kwanciya su ba su bashin kuɗin da za su inganta sana'o'insu yawanci noma jama'a ke yi ba gwamnati ba to amma kuma gwamnati ita ke tsara abubuwan da ke shafan manoma hakan yasa shirin ya zanta da hajiya mariya ibrahim baba 'yar siyasa wacce ta yi takarar kujerar mataimakin shugaban kasa a zaben 2011 inda ta ce dole mahukunta su tabbatar da tsarin da zai taimaka wa manoma. saboda haka yanzu wannan haɗa gwiwa da indiya da najeriya za su yi gaskiya zo kan gaba kuma ya idan sun fi mu masaniya ta wannan tafarkin tun ma ba ma musamman harkar da ya shafi noma da ababaɗanta tun da ita noma sunanta ɗaya amma akwai abubuwa da yawa a kunshi a cikin noma wanda kuma sun zo da wa'annan fannonin da suke so a haɗa gwiwa da su da najeriya a wannan kuma gwamnati ita kawai abin da za ta iya yi ta ba da dama ta shirya wasu dokokin da jama'a za su iya mora a kai ita gwamnati aikinta kenan ita gwamnati ba ita za ta yi kasuwancin nan ba jama'a ne za su yi kuma a dole a fito a faɗakarwa mutane su sani tun ba mutanen mu na karkara ba tsakanin dai har da gaske ne noma tushen arziki ne kamar yadda masu iya magana ke cewa to ana fatan cewa najeriya ta fara daukan saiti masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar wanda ya ce taimaka kwarai wajen haɗa muku shirin da kuma injiniyan da ya haɗa mana sauti ni haruna ibrahim kakangi ke muku fatan alkhairi daga nan sashen hausa na radio france international